يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah ciki kwansa don muna ranar 29 ga watan shawwal shekara ta 1439 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wacce ta daidai da ranar 13 ga watan bakwai shekara ta 2018 da haihuwar annabi Isa alaihi salam a ci gaban karatun mu na littafin allu'ulu'u wal marjan fi mattafaqa alaihi shekhan na malam Muhammad Fuad Abdulbaki za mu tashi a kan hadisi na 106 wanda yake ƙarƙashin babi na 74 babul isra'i bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ila samawat wa fardu salawat hadisin da za mu shiga ma da yake cewa hadithu abi ta radiyallahu an shine hadisin sahabin annabi abu huraira Allah ya yarda da shi qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce lailata ya bi a daren da aka yi tafiya da ni zuwa sama ra'aitu musa ko da na je na ga bawan allah annabi musa wa idha huwa rajulun dar ko da na ganshi sai na ganshi mutum ne siriri rajulun kuma wanda yake da gashi tajajje sakakke ba wanda yake mai naddadewa ba ka annahu min rijali shanu'a kai ka ce na daga cikin mazajen shanu'a kabila karama daga cikin babbar kabila da ake cewa kabilatu qahtan wa ra'aitu isa kuma naga manzon Allah annabi isa fa idza huwa rajulun rab'a da na ganshi sai na ganshi mutum ne matsakaici shi ba dogo ba ba gajere ba ahmar wanda yake ja ka nama kharaja min dimas kai ka ce ya fito daga cikin banɗaki wanda yake wanda ya fito daga cikin banɗaki tas za ka gan ya yi wanka ga annuri ga kyalkyali ga sheƙi kamar shigen haka na ganshi. yake cewa wa ana ashbahu walad ibrahima sallallahu alaihi wasallama bi kuma ni annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ne mafi kama da ‘ya'ya da jikoki na annabi ibrahim da yake da shi ni ne mafi kama da shi mana wanda ya fi kama da annabi ibrahim a cikin zuriyar annabi ibrahim shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam thumma utitu bi ina aini sannan sai aka zo min da wasu mazubai guda biyu ɗauke da abubuwa a cikinsu fi ahadihima laban a ɗaya daga cikin mazuban akwai nono wa fil akhari kham a ɗaya kuma daga cikin mazuban akwai giya faƙala sharab sai ce da nisha ayyahuma ita duk wanda ka so sha daga ciki duk mazubin da ka karba daga cikin biyun nan ka zaɓa ka sha kana da dama sha wanda ka zaɓa sha daga ciki fa akhastul laban sai na riƙi nonon ma'ana sai na karbi mazubin da yake ɗauke da nonon ban karbi wanda yake ɗauke da giyar ba fasharibtuhu sai na sha abin da ke cikin wannan mazibi da ke dauke da nono ma'ana sai na sha wannan nuna faƙila sai aka ce a hastal fitra ka riƙe abin da ya daidai da musulunci ka riƙe abin da ya daidai da daidaito ka karɓa abin da ya dace da a ce ka karɓa abin da allah ya gina bayi a kai amma innaka lau a hastal hamra amma fada a ce kai da ka karba ka karɓi mazubin nan da yake dauke da giya rawat ummatu da al'umma ka taba shi akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari wannan hadisi a kitabul anbiya babu qaulillahi ta'ala babu faɗin Allah madaukaki wa hal ataka hadithu ibrahim ko labarin manzon Allah annabi ibrahim ya zo maka wa kallama Allahu Musa taklima da kuma cewar faɗin Allah Allah ya zanta da bawansa annabi Musa zantawa na wa hal ataka hadisu Musa ni na nace na wa hal ataka hadisu musa ni kuma ibrahim na ce to musa na kirsa su fitar baki ne da wani hadisi shine lafazin ruwayar imamun bukari kamar da makaran idan ka koma cikin sahihin muslim bayan ya ce an abi hurairata an karɓo daga sahaban annabi abi abi huraira Allah ya da shi kala ce. qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce hina ya bi lokacin da aka yi tafiyar dare da ni amma a gaban mu ce aka yi lailata ko kun ga sun bambanta nan shi ya ce hina shi kuma ya ce lailata a wancan da makaranta ruwayar imam bukhari a daren da aka yi tafiyar dare da wannan kuma a lokacin da aka yi tafiyar dare da ni, a yayin da aka yi tafiyar dare da ni an fahimta to a lafazin na makaranta na imam bukhari sai ce ra'aitu musa ko na gaban allah nan musa amma a lafazin ruwayar imam muslim sai ce laqitu musa na haɗu da musa an gane ko na haɗu da musa za ka haɗu da mutum baka gan shi ba za ka ga mutum baka haɗu da shi ba ka ga da abu guda suke ba ta ɓangaren ma'ana abu ɗaya ne ta bangaren lafazi suka bambanta na haɗu da annabin musa alaihi salam amincin allah su tabbata a gare shi a ci gaban lafazin ruwayar imam muslim sai ta zo da cewa fana atahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya siffata yadda annabi musa yake kaga wannan lafazin da makaranta babu wannan kalma shirfana atahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam a lafazin muslim akwai anan babu فإذا رجل حسبته قال مضطرب sai wato ainihin na ga cewar ashe shi mai ruwa ya ce ina zaton manzo cewa mutarif rajulun mutarif sai gashi na gan shi wani mutum ne wanda yake mai tsaho kun ga lafazin da muka yi bar fai za huwa rajulun bar sai gashi mutum ne siriri na kuma sa ka ce sai gashi mutum ne dogo mai ruwa ya ce ina tanja ce dogo to akwai lafazin dogon akwai kuma lafazin siranta galibi dama ba a cika samun dogo mai kiba ba an fahimta ko ba a cika samun mai kiba katar da shi kuma dogo ba in ma yana tsawon katar wannan kibar ta tafi da ga tsawon an fahimta ko to saboda haka to shi dai yana da tsawo kuma siriri rajin rajidin ra'as a lafazin imam muslim amma a lafazin buhari ko rajin mai tajajjen gashi wanda gashinsa yake kwantacce ba wanda yake nan naɗa ba to amma sai aka ce rajilis ra'as a lafazin imam muslim aka fito da cewar wannan miƙewar ta gashin kai ake ka kaga da fito da abin sarari cewar mai tajajjen gashi ne kamar da yanayin gashin manzo sallallahu alaihi wasallama yake shi ma duk suna gashinsa kamar an taji a kwance yake ba irin yadda yake nan da irin namu mai cucurewa eh. ka annahu min rijali min rijali shanu'a kai ka ce na daga cikin mazajen kabilar shanu'a wa laqitu isa a lafazin imamu muslim anan anan amma nan da makaranta wa ra'aitu musa kamar dai da muka faɗa wa ra'aitu isa kamar da muka faɗa wajen annabi musa cewa da laqitu ra'aitu ma'ana guda suke barwa sai dai bambancin lafazi ya haɗu da shi ya gan shi to a ci gaban lafazin imam muslim sai aka ce fana atahun nabiyu sallallahu alaihi wasallam shi ma annabi isan sai annabi tsira da aminci allah su tabbata gare shi ya siffata shi ya faɗi yadda yake fa'iza raba'atun ahmar sai na ga mutum ne tsaka-tsaki ja ka annama kharaja min dimas kai ka ce ya fito daga cikin banɗaki tas da shi yana sheƙi da alamar annuri da kuma wato kwarjini a tare da shi to shine a lafazin ruwayar imam muslim ba an ce ka annama kharaja min dimas sai aka ce ya'ani hammam mai ruwaya ya fasa kamar ya fito daga cikin wato ban ɗakin wanka ba zurum shi ake cewa dimas ko a ce hammam bathroom ban ɗakin wanka ba na tsugunan fitsari da bayan gida ba to wanda ya fito daga wanka za ka tar da shi fes in ma da wata wanda tudi ya wanke ta ga fuskar tana sheƙin wato ya fito tsaf ba wani abu a tattar da shi na alamar ƙazanta ko dauɗa kuma makamanci to haka na gan shi ina sheƙi ina wato ainihin annuri qala wa ra'aitu ibrahima salawatullahi alaihi anan lafazin namu babu wani sai dai kawai wa ana ashbahu waladihi bihi ko to amma a lafazin ruwa imam muslim sai ce wa ra'aitu ibrahima salawatullahi alai kuma na ga manzan allah annabi ibrahim amincin allah ya tabbata gare shi ana ashbahu waladihi bihi ni ne mafi kama da shi cikin zuriyarsa a duk 'ya'ya da jikoki da ya haifa ba mai kama da shi kamar ni na fi kowa kama da shi to wannan kun ga sai ke ta fito mana cewa da aka ce wa ana ashbahu waladihi bihi ni ne mafi kamar ƴaƴan da ya haifa da shi a lafazin bukhari sai ka sai ka tambaya ka ce waye wannan ko ga ma lafazin muslim sai da ya kawo ra'aytu ibrahim na ga annabi ibrahim salawatullahi alaihi amince Allah tabbata gare shi wa ana ashbahu waladihi bihi ni ne cikin ƴaƴa da jikoki na zariyarsa da na fi kama da shi Ƙala fa bi ina aini a lafazin musulun Ƙala fa utitu nan ku namu da makaranta thumma utitu ko sannan aka zo min da to amma lafazin muslim qala fa utitu bi aini sai aka zo min da wato mazabai guda biyu fi ma laban a ɗaya daga ciki akwai nono walakar kham a ɗayan kuma akwai giya faqila li khudh sai aka ce da ni karbi amma nan da gabanmu faƙala ne ko yawon ko faƙala shirab ce sha amma lafazin ma musulun faƙila li khud ayyahu ma shi'ita sai aka ce ni karbi wacce duk kaso daga ciki fa akhasu labana sai na karɓi nono fa sharibtuhu na shanye shi fa ƙala sai ce da ni hudital fitra amma nan anamu faƙila a khastal fitra ko ka karɓi abin da ya daidai da abin da allah halicci baya au asabtal fitra a lafazin wato dai muslim ko kuma ka dace da abin da yake shi allah ya halicci baya ka dace da zaɓar musulunci da daidaito amma innaka law akhasta al-khamra ghawat ummatu amma da ka karɓi wato mazubin nan da ke ɗauke da giya to da ku al'umma ka taɓaci sai sharhin hadisi ce da abu hurara yi ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzan allah tsira da aminci allah su bata gare shi ya ce lailata ya bi ra'aitu musa a daren da aka yi tafiyar dare da ni na ga annabi musa kamar da muka ce a lafazin imam muslim laqitu musa na haɗu da musa to cewar da ina ga annabi musa ɗaya daga cikin malamai dakka da ake cewa a tsibi sai ke cewa to mai yiwuwa cewar da ina ga annabi musa na ga annabi isa na ga annabi ibrahim ai da an faɗa mana waɗannan ya ce to da yiwuwar wato rayukansu ne aka yi masa mutum mutuminsu ya gansu a irin zubin halittar da suke fita tunda dai su suna binna inda aka binne su a garuruwan da suka musu gawar gangar jiki ko amma rayukan bayan allah dama allah ya faɗi cewar suna gurinsa ana hawa da rayukan bayi na gari bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun allah ya ce rayayyu na gurin ubangijinsu ana azabta su Kuma da ya tabbata hadisi suna cikunan tsuntsayen gidan aljanna suna zuwa su ci abin da za su ci su ma suna samun kaso daga ciki to shine sai ke cewa to da yiwuwar ana nufin rayukansu aka yi masa mutum mutuminsu aka kwatanta masa irin safar yadda halitta suke ya gani sai ce na ga musa na ga isa na ga ibrahim an fahimta ko ice da yiwuwar haka ice kuma tana iya kasancewa ba hakan ake nufi ba a'a wato kamanninsu na jikinsu Allah subhanahu wata'ala yi masa ya iya gani cewar ga irin sifar yadda annabi Musa take ga irin sifar yadda annabi Isa take ga irin sifar yadda annabi Ibrahim take aka nuna masa aka yaye masa wato ainihin gangar jikin tasu ya iya gani sannan kuma da abin da ya biyo baya yake faɗa cewar gashi gashi gashi to koma dai wanne ne ya faru manzan Allah da ya faɗa mana ya ga annabi Musa ya ga annabi Isa ya ga annabi Ibrahim an fahimta ko har ya iya shaida kamannin kowanne daga ciki ya kuma faɗi irin safar yadda yake cewar annabi Musa da ya ganshi sai ce wa idza huwa rajulun bab sai na ganshi mutum ne siriri amfanin a faɗa maka annabi Musa siriri ne bai da ƙiba don yau da muka samu kanmu mukan samu bayanan waɗannan annaban a gurin wasu mu ko mu suna magana a kansu kamar kiristoci ko yahudawa da za su ce annabi musa shirgege ne mai jiki za mu ce ba haka ba, muna da hujjar za mu karyata su ko da za su faɗi cewar mutum ne siriri wani ya zo ci da mu na ji a coci kaza ana cewa sai kowa da muka magana da shi cikin kiristoci ya ce nan musa siriri ne sai ka ce ya faɗi gaskiya mu ma annan muhammad ya faɗa mana ko shi ne ma'anar kai ilimin wannan ka san shi ba za a zo maka da abin da ba haka ba ki karɓa ka annahu min rijali shanu'a kai ka ce zubinsa irin zubin mazajen ƙabilar shanu'a shanu'a wasu yanki ne daga yankin wato ainihin sashi na kabilar kahafan da ke garin yaman su shanu'a 'yan garin yaman ma'ana ana faɗa mana annabi musa alaihi salam kamarsa tana irin daidai da shigen kamannin mutanen wato ainihin shanu'a da ke yaman haka wannan yake nuna allah subhanahu ta'ala kan iya yin wani mutum a wata shiya daban ya ɗebo kama da wasu jama'a 'yan wata shiya daban saboda nan musa ai ba a yaman ya rayu ko a misra ya rayu wasu, na aka haife shi nan ya wasu ko kuma ya zirga-zirga su ɗin tsakanin abin da ya shafi irin su falasɗin eh, da sauransu su baitul maqdis ko amma ba ya magana cewar ina da alaka da wani a can yaman kuma amma ga wasu can a can suna kama da shi shi ma yana kama da ba yadda Allah ba wannan za ka sha mamaki idan ka ga irin wannan tana faru akwai wanda bayan Allah da wa babanmu yarinta irin ta ɗinkin keke wata mata ta taɓa zuwa ta taɓa zuwa ta kama shi ta ta ce a shi Allah ya zanga ɗana ita ke ba ba ta ta ce a bayan kanka bane yaro ai abin da jimawa tu yadda kanka ake ce shi fa ya san babansa ya san babansa ta ce a yaro ba mai raba bane da kai aka tafi gurin malamin makaranta nan su ya ce baiwa Allah wannan yaron na guri kaza ne iyayensa yan gari kaza ya ce Allah gafarta mana har da kai za a haɗa baki ita ta tibure ta ga ɗanta haka za ga irin wani malam na zama ta taba gamin wata ta taba an taba kiransa ana stan wani ne a ba shi ko bashir ko haka za ka ta gani irin wani ni ma na taba ganin wata yarinya za ka ɗauka wato ya ce daga cikin 'ya'yan yanyana amma na san ba mu da alaƙa ko ta kusa ko ta nesa da su wannan iko na ubangiji daga wani ɗan wata shiya daban ƙabilar daban yaran daban yanayin abin kuma kamar daidai wa daida to annan musa shi ma yana ɗiban kama da rijalan wato mutanen banu shanu'a da ke can garin yaman cikin ƙabilun da suke can annabi ya ce wa ra'aitu isa kuma na ga annabi isa fa idza huwa rajulun raba'a ahmar da na ganshi sai na ganshi mutum ne tsaka tsaki in an ce raba'a shine wanda ba dogo ba ko ba gajere ba tsaka tsakin mutum ahmar shi ina da kalar ja ka ce wato anin irin yanayin turawa wato za kamar mutum jini na gudana a jikinsa shar haka to irin haka yake to kaga wannan shi ma yana sanar da mu cewar da za a zo ana bayanin waye annabi isa wani yake faɗar ga yanayin zubin halittarsa in yace mana dogo ne za mu ja da shi in yace mana gajere ne za mu ja da shi ta matsakaicin mutum da ka dace haka mu ma manzon mu ya gaya ba, ko to amfanin ka ilimin wannan ka sani ba za a zo ana maganar wani manzo daga cikin manzannin Allah ko annabi daga annaban Allah da abin da aka sharo aka faɗa ko kai ma ka ji ka ɗauka haka ne a kai kana da ilimi garai na wahayi da ya zo daga manzo da ya sanar da kai abin da ya shafi baka jahilci wannan ba wa annama kharaja min dimas da na ganshi shi kai ka ce ya fito daga ban ɗakin wanka ma'ana tas da shi shi ne malamai suke cewa abinda annabi yake nufi anan ya kai matuƙa wajen kyalkyali da sheki da wato anin kwarjini idan mutum ya gan shi tas to malamai suka ce wannan ina daga cikin alamomi na annabtakar shi annabi isa alaihi salam yadda allah ya masa halitta wasu kowa ya gani zai sha'awa ta birge shi ta bashi wato an ta kayatar da shi a lafazin imam muslim an daɗa fassara mana cewa ka annama kharaja min dimas abinda ake nufi ya ani hammam dimas da hammam ma'ana guda ce ma'ana bathroom ban ɗakin da aka keɓe dan wanka da duk haka abubuwa suke tafiya farko-farkon lokacin abubuwa ana yin su da yalwa kuma kan tsarin kwarwa addinin musulunci za ka tarar ban ɗakin wanka daban ban ɗakin fitsari da bayan gida daban kuma sannan ka taso gidajen iyayen mu za ka tara haka ko ban ɗakin wanka mai wanka bai da matsala da wani ya shiga ban ɗaki na tsugu mai harkar tsuguno bai da matsala da cewa ne na ciki na wanka wajen wanka daban wajen kuma wata bayan gida da fitsari daban da haka a tsara addinin musulunci a gurin yin wanka da aka keɓe don wanka ba a fitsari a da haka da za mutum zai zo ina wanka irin wannan ko wankan sabulu ko kuma wankan tsarki zai tsabtace jikinsa da za ka yi masa sallama zai amsa kamar da ya faru da mazo sallallahu alaihi wasallam an masa sallama yana wanka ya amsa amma da za ka yi masa sallama ina ban ɗakin tsuguno da fitsari bai halatta ya amsa dan manzo an masa sallama yana fitsari bai amsa ba sai da ya gama ya tsarki sannan sai ce wa alaikum salam dai sanar da mu cewa ana tsugunan bayan gida da fitsari ba a san ambatan Allah an fahimta ku amma yanzu da hada ake ana ake wankan ana ake kuma bayan gidan da tsuguno musamman ma da yanayi yasa gidan da ma kwata ne kuma yana so a ɗakin wanka a yi sitirun a yi abin nan da ɗakin yara a yi duk gaba su da ka sai da ta ƙwaƙwafa amma da ban ɗaki sai ga kuloti guda ne wani sauro za ga ɗakin da ake yanzu ne ko don na san sauran gidan maƙotanmu sandan na yaro ya kai daga nan zuwa katangar makarantar haka sauran ya tafi da rana ma sai an sa fitila ko ba wutan ne ba ba ka ba ko yin shi ganin zai je ta kuma kansa a jiki bai san inda bangon ya kare ba katin gida ne sosai har yanzu kuma nan ne dai mai gidan ya rasu Allah ya ji kansu da rahama alhaji sa'idu mai kwabo kwabo duk sati san ba mu kwabo kwabo irin wannan yaro baya manta eh. Eh. Allah ya ji kansu da rahama sannan ya ci gaba da cewa wa ana ashbahu waladihi eh, wa ana ashbahu waladi ibrahim bihi ni ne mafi kamar ɗa cikin 'ya'yan annabi ibrahim da shi annabi ibrahim Arwayar imam muslim wa ra'aytu ibrahim na ga annabi ibrahim salawatullahi alaihi amincin allah ya tabbata gare shi wa ana ashbahu waladihi bihi ni ne mafi ce ne ɗansa da shi wanda sai ke tabbatar mana cewar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ina da dangantaka da annabi ibrahim alaihi salam kuma irin duk yadda aka kai samun tazara na 'ya'ya jikoki tattaɓa kunne da suwaye da suwaye wanda yake na ƙarshen ƙarshe cikin irin zuriyar ka zai iya cewa shi ɗanka ne kai babansa kamar da annabi yake cewa mafi kamanceceniyar 'ya'yan annabi ibrahim da annabi ibrahim shi annabi muhammad wanda tazar da ke tsakani ba kaɗan ba ce an fahimta ko su da duk in an ce wato du'anin kakan kakan kakan kaka a uba yake jikan jikan jikan jikan jika a ɗa yake shi ne abin da abin yake ga shi sa ko a rabon gado haka za ga yake faru eh, ɗan ɗa ina cikin masu gado a matsayin ɗa idan babu ɗa to wani hadisi yana sanar da mu cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da annabi ibrahim suna kama da juna a wannan gaba abin da ake tabbatar da mu ma utitu bi ina aini sannan sai aka zo min da mazubai guda biyu ina a asali da can galibi abin da ya fi shaharan an ce ina ƙwarya saboda su ne dama mazuban ada amma kalmar ina abin take nufi kawai mazubi ya iya zama na ƙwarya ya iya zama na roba ya iya zama na kwano an fahimta ya iya zama kamar yanayin na akushi to ina mazubi dai aka zo min da mazubi ɗauke da abubuwa ce wadda kan kaji wani ya fassara ina da ƙwarya ba matsala ba ya kalla abin da asali aka fi amfani da shi kuma ake gawa ina amma dai mazubi a dunkule shi ne ina fi ahadihima laban a ɗaya daga ciki akwai nono wa fil akhari kamar a ɗayan kuma akwai wato ainihin giya to cewar an zo manzo sallallahu alaihi wa sallama da mazubai biyu ɗaya ina ɗauke da nono ɗaya na ɗauke da giya abinda nan ike koyar da mu a duk sanda aka ce ga wani ya zo ya bakunce ka to ya dace ina da kyau a tsarin kwar addinin musulunci a ɗan kamarsa a gabata masa da ɗan wani abinci ko abin sha ko tunda ai an karɓi manzo an yi tafiyayya da shi tafiyar dare daga inda yake an hau buraka ya ga irin tafiya ta ban mamaki tana jefa kafar ta ƙarshen inda ganin ta ya gani ta aje an yi wannan tafiyar da shi an daidai da za a yi kwaramniya to kafin kuma a ce shiga shiga shi ya kamata a ce to ga ɗan abin sha ga ɗan abinci dan samu nutsuwa sannan kuma sai a tunkara abin za ta tura kuma wani bako ya zo maka musulunci ya nuna cewa a masa karɓar da ta dace wasu lokuta ba shi yake cewa shimfiɗa fuska ta fita tabarma amma ba za ka ba shi wani abu to a masa karɓar da zai ji an saki fuska dan ɗan tattauna da shi ya ɗan samu wato sakin jiki sai kuma tunkara abin za ta so da ka sai a karɓi manzo sallallahu alaihi wasallam da abin sha daya ina ɗauke da giya daya ina dauke da nono aka ce da shi sha faƙala ayyahu ma shi ta ka ce sha wanda ka so da kama ka kawo masa ga abinci nan ga ruwa nan ga ɗan kunan aya nan ga su sha wanda ya maka ko eh ya zaɓi wanda ya fi haka nasa ya kwanta sai ya sha kaka ce sai kaza zai ci ko kaza a zaɓi wanda ya maka wanda duka cin wuri buƙata mu mun maka karɓar da ta dace ku da gabatarwa da manzo waɗannan mazubai guda biyu ɗaya da nono ɗaya da giya faƙila li khud ayyahuma shi'ta a lafazin ruwayar imam muslim fa akhadtu labana yace sai na ɗauki wanda yake shine nuna fa sharibtuhu sai na sha shi nuna faƙila sai aka ce a gurin ruwayar imam muslim faƙala sai a akhadta alfitra ka riƙe abin da yake ya yi daidai da musulunci kuma shi ne daidaito to a lafazin ruwayar imam muslim a wannan gaba sai aka ce hudital fitra an shiryar da kai zuwa ga abin da Allah ya halicci bayi a kai au asabtal fitra ko ka dace da abin da Allah ya halicci bayi a kai to shine malamai suke cewa a wannan hadisi an ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya dace da musulunci da daidaito da abin da Allah ya halicci bayi a kai saboda ya ɗauki nono ya sha sai suka ce i e, abinda ya sa aka faɗa haka saboda shi nono abu ne mai sauƙi da daɗin sha kuma wanda yake mai kwantar da hankali saboda an ka samu nono garai wanda wato ba wani abu da ya sauya shi bai tsami ba ko ɗaya salam yake wato garɗi ne da shi sannan kuma kasancewarsa ruwa-ruwa da ɗan kauri-kauri kaurin zai sa ka ji ka gamsu ka sannan kuma ba zai zama wata wani abu da sai an ce a harka haɗa da ruwa kai ya shaƙe ka ina da sauƙin sha ga kuma abubuwa na gina jiki da amfanar ɗan adam sannan bayan haka har wayo malamai suke cewa kasancewarsa har wayo shi nono in ka sha shi a ƙarshen al'amari ina da wato anin kwanciyar hankali da nutsuwar da ba wata matsala da kake tunanin za ta biyo ba don ka sha nono ba cika samun a ce mutum ya sha nono matsala ta biyo baya ba ta shan nona sai ɗaiɗaiku na mutane da ake samu a irin wani wani ba da ka iya da Allah amma ko so ɗin sun sha nonon uwa an fahimta ko wani ne za ka sun ce ba sa shan nonon kaza ko nonon kaza amma dai an sha na uwa an fahimta ko shi ne sai malamai suka ce an ce nono abu ne da aka halicci bayi a kansa kuma wani abu ne da i daidai da abin da za ce ne daidaito kuma abin da za ka sha salin an lafiya lau saboda tun asalin tarbiyyar dan adam da nono yake fara ba kuma shi kaɗai ba da abubuwan da allah ya samar masu rayuka haka za ka tara awaki ne tumaki ne shanu ne mutanen ne a in ka tafi a daji ne biri ne wane ne waye duk za ka tar da nono shi ake renon jaririn da yake taso har kuma zama wani abu to ashe abin da ka samu ka saba da shi aka gina ɗabi'a ka akai aka gina halitta ka akai to akan ce da shi fitsara asalin abin da Allah halicci bayi ya ire ne su da shi ya gina su da shi to sai malama suke cewa to Allah subhanahu wataala a asalin yadda ya samar da bai ya samar da shi su dan su yi bautarsa dan su yi addinin da ya zaba musu shine mai musulunci haka kuma da ya samar da su wajen ginuwar halittarsu da ci gaban gangan jikinsu da rayuwarsu ya halice su akan ɗabi'ar farawa da nono so da ka yadda musulunci yake tushe asali haka nono yake tushe asali an fahimta sai aka kwatanta su aka kamanta su so da ka to dai zaɓo nono ya zaɓo abin da yake tushe asali ya dace da samun abin da yake daidaito kuma musulunci al'ummarsa za su tafi akan wannan tsari da yaddar Allah a ta dalilin wannan zaɓi an fahimta ku shine za ka tarar koda masu fasara ta mafarki sukan bibi irin wannan in ka mafarkin wani abu mai amfani mai tushe mai asali mai nagarta sai ce mana maka albashi in Allah da wannan mafarkin da kai alkhairi ne kaza kaza kaza a dan samu abin za a kwatanta da wannan sai a faɗa kuma ka mafarki wuta ta biyo ka tana ci babal babal babal kana ta zura guda ce to Allah da ya kiyaye ayi sadaka Ko kaga wuta babin abin za a ce wannan abu mai daɗi bane to haka irin wannan to saboda haka anan shi ma sai Allah ya datar da manzo sallallahu alaihi wasallam ko abin da yake in an sha shi lafiya lau kuma shine tushen abin da Allah halice bayi suke rayuwa da shi yake renon dan adam da shi sannan kuma abu ne wanda yake wato mai amfana ga rayuwa da kuma jiki haka shi ma addinin musulunci abu ne mai amfanar da kai a duniya mai amfanar da kai a lahira suna da kamanceceniya to wajen tushe da kuma amfani da nagarta to shi aka ce manzo ce fa a fastun labana sai na ɗauki nuna ko fa sharibtul labana sai na sha nuna kuma sai aka ce da shi amma kalau a fastar khamra gawar ummatu ka da a ce mazubin giyan nan ka karɓa ka sha to da al'ummar ka ta me yasa aka faɗa ka saboda ita kuma giya ita ce tushen tsiyataku da ɓanna da ta'asa domin tana ɗauke da nau'o'i na shar tafiyar ma da hankali kuma a nan take a rasa wato ainihin wato hankalinka da tunaninka cikin ɗan ƙanƙanin lokaci yanzu ana tare da kai sumul kalau amma kana sha ta ratsa ka sai kuma ka barkici sai ka zama ba kai ba ta lalata maka tunani ta gurɓata maka yanayi kuma a ƙarshen al'amari abin da za ta kai ka gayi ta jefa ka ga shi ma nan haɗari kamar da sanda kafin wato ainihin a haramta giya gaba ɗaya hamza baffan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya taɓa shan giya ya sha ta ratsa shi ya je raƙuma sai na ali ya sassoke su sannan ali ya je ki ga manzo kaga abin da abbas ne a shi dan uwan baba ne shi ma baba ne amma kaga da ya ja sassoke mu raƙuma sai suka tafi da manzo da sai na ali suka je to bata sake shi ba sai shi to ko suwa ya ɗin ba duk bayina ba ne kuma da annabin da shi sai da duk bayinsa ne ba haka ɗan giyaye kwakyariya da shiriri ta da shi an fahimta ku na zuwa ya gaida tumaki ya sha taimakon ruwa sannan ku na ne lafiya da ruwa gajiya tumaki ne fa ku to san me yake kaga lalata da tunanin ka tafiyar da hankali ga shirme ga shiriri ta in ka zo a gama abin da kai ka sha mamaki ko kuma ka da hayacin ka ga irin raunin da kai faduwa da tashi da ko ka tar da ka jika jikinka duk da fitsari to saboda haka abin da take dauke da shi na ta'asa sai Allah ya data da manzo bai dabi ya dauki giya sai ya dauki nomu sai zama dalili na shari'a al'ummar ka ce masu to ka dauki giya to ku da al'ummar ka ta nausa an rasa ta da ta bata to da in suka kinkima abin da ya shafa harkar giya ya zama suka sa a gaba to fa matsala ta sa sai gashi yanzu ake ta kokarin sai an ba mana mun karbi giyar mun ban nonon ko ake ta samar da guraren yin giya ta ba su lasin a ɗaure masu gindi a yi waye wanda suka ce kuma a hana ce da su to ai iyakar dokar su su ba su da kotu ba su da kaza ya dai su kama amma an san kama su kai police an kawo police shi kuma dama aikin federal yake shi kuma ba shi abin da za a ba shi saka a ɗauka a tafi haka ake ta sai dai an sha giyar da da yake Allah ya riga ya hukunta shiriyar tun asali Allah ya zarta mana da ita Allah yake kubutar da mu Allah ya sa mu dace to da haka manzo sai zama bai dauki giya ba sai ya dauki nono to da haka giya a nan take ta saka kai matsala a kuma ƙarshen al'amari ka saba ubangiji ka je ka da azaba da kuma hukuba ta su wannan shi na banda wannan hadisi ne kunsa sauran wasu abubuwa da suka shafi irin su sukofin annabi Musa da wasu annabi Isa mun yi wasu hadisan da suke bayani kuma yanzu ba mun sake Allah ya samu dace abinda muka da Allah ba mu ladan sa kuskure Allah ya yi na wai ba ta da a ta ayin da tambaya inda na sani zan faɗa musu ala ga karatun da aka yi ba can a cikin siya eh kabar da take karatun fitar da mura na biyu a yayin da je da tabuwar ba to yi gabar da yanzu aka ce da duha inna hama ma'amura mura eh. to na jin ma da yake cewa nan gaba ma ba yake cewa batun sannan manzo sallallahu alaihi wasallama ya hijira daga makka zuwa madina da ya isa garin madina sahabbai sun yi ta fatan a ce sun kama taguwarsa don ganin ta tsuguna a inda su za su a ce ta tsuguna in filinka ne ko gonarka ce ko wani guri naka ne a ce ka dace da inda ta tsuguna ita taguwar ta manzo sallallahu alaihi wasallam a gurin da kake da shi ne ko ka mallaka to an kama ta sai manzo ce ku rabu da ita fa ha ma'mura ita wannan dabba da kuka ni taguwa nake tare da ita a bar yi wa umarni ce a inda ubangiji yake so ta tsaya a nan za ta tsaya inda kuke so ku tsaya ita ba lallai ta tsaya a nan ba idan ba a nan aka nufi ta tsaya ba sai ki cewa wani malami na cewa wannan gabar da ake cewa manzo ya ce a rabu da ita ba sai an kama ta ba ita a umar umarta ce za ta tsaya inda ubangiji ya nufi ta tsaya a kare ta inda ta tsaya a nan za a abin da za a kamar da inda ta tsaya ɗin ana aka samar da masallacin manzo da ke madina to ya wani malami ya ce wannan gabar ba ingantacciya ba ce to ko ta inganta ko ba ta inganta ba wannan magana haka take taguwar manzan Allah ma'amura ce abubuwan da take yi da umarni da izini na ubangiji take an fahimta ku ba irin taguwar ka bace ba irin ta bace ba irin wasu abubuwa duk suke da alaka da manzo ba irin nan ba miji da zai ma wato ainihin isra'ila mai raji ta kanar aka zo da baraka saboda a nan ba ya take so ake so ta aikin da waɗancan suke yi ko haka manzo sallallahu alaihi wasallam taguwarsa duk sanda aka yi tsere da ita tana kere duk wato anin raƙuman sahabbai sai wata rana da aka samu wani ba kawai izo aka zuba ya wuce taguwar manzan Allah abin yawan sahabbai ciwo suka ji haushi manzo ya da su mai na jin haushi ai ba wani abu a duniya da Allah zai daga shi sama face kuma sai yau ƙasa da shi an yi ƙasar taguwar manzo sai mai ai ba manzan aka yi ƙasa da shi ba ko to kaga duk wannan yana nuna mana in muka tsaya muka kalli waɗannan abubuwan na dalilai daban-daban da hujjoji suna nuna cewa ita eh, taguwar manzon Allah daban take ma'amura ce kuma na ɗin da ta tsaya nan aka so ta tsaya shi ta ta tsaya nan kuma aka yi masallacin tun kafin annabi Muhammad a halce shi zo ya zama manzo Allah ya tsara a nan za a yi masallacin an fahimta ko saboda haka wannan magana ko ta inganta ko ba ta inganta ba matsala illa kawai an so a tuntuɓa a sake bibiya a tadu shi da ya faɗi cewar bata inganta ba yana da hujjojin da suka rinjaye masu cewa ta inganta sai ya rinjaye Allah ya samu dace na'am eh abin da ke faruwa shine cewar allah subhanahu wata'ala da yake cewa bayansa waɗanda suke shahidai da nagartattun bayi da suka shafi annaba da manzanni ko da sun mutu ba su mutu suna gurin ubangijinsu ana azurta su to kamar da ya tabbata cewar gangar jikin annabawa da wasu nagartattun bayi Allah subhanahu wata'ala bai ba wa ƙasa damar ta ci kuma wanda yake cikin kabari ana ni'imta shi da irin ni'imar da ake masa a cikin kabari sanda za a yi tambayar kabari ana dawo masa da ransa a tambaye shi in ya ba da amsa a ci gaba da ni'imta shi amma bayan wasu shekaru da za ka je ka tona kabarin ba za ka ga gawar ba ƙasa ta cinye tsotsa ta ne, an fahimta amma annaba Allah subhanahu wata'ala ya yi alkawarin da kuma wasu nagartattu daga cikin bayi ƙasa ba ta cikin gan jikinsu ba amma me rayukansu ubangiji subhanahu wata'ala kamar da ya tabbata a hadisi da faɗa mazo yana magana cewa suna cikin wato kundin wasu tsuntsaye kwarra a gidan aljanna an fahimta ku saboda haka irin waɗannan bayin da shahidai da annabawa da manzanni wannan rayuwar ta abinda ya shafi wato ni'imtawa daga Allah yake wa rayukansu haka abin yake kamar da manzo ya faɗa hadisi rayuwar cikin kabari kuma su da suke da wato ainihin ƙasa ba za cikin gar jikinsu ba ana ni'imta jikin a nan inda jiki da irin ni'imta da Allah yake so a ni'imta su da shi can ma kuma rayukan kamar da annabi ya faɗa suna samun irin ni'im da suke samu kamar da Allah yake so faɗa cikin Alƙur'ani ko manzo ya tabbatar a cikin hadisi yaya irin wannan abubuwan suke yana daga cikin gaibu an fahimta ko ba wanda zai iya faɗa maka yadda abin yake gudana garai bai je ya gano ya dawo ya bayani amma sai dai ka ji ka karɓa ka yi imani da an fahimta ko yake ce an ce ya ajuju wa maju daga asbahan za su taso sai mu batta sati mai zuwa sai mu bayani mai fadi tana da fadi mas'alar su ya ajuju wa maju mun ta sati mai zuwa Allah da mu kammala karatu sai magana sai insha Allah Allah ya kiyaye mu to nan akan barzakh hmm.

cewar wanda ya mutu ni na mutu wacce ya mutu za su iya haɗuwa irka tambayar su a ah, kaga sabon zuwa kai ya kabaro su wanda ka taho <laughs> ai kowa yana kabarinsa yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yake faɗa ya da bawa irin su aka ji aka binne shi a daidai gaba da gama binne shi to sai a dawo masa da rasa don yi masa tambayoyi annabi yake cewa har tattakun takalmin da suka kawo shi ɗaf ɗin ina ji amma ba yadda ya iya ya shiga inda ba zai fito sai a tambaye shi tambaya uku ubangijinsa addininsa manzan da ya bi manzo yake cewa musulmi zai shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma ni annabi Muhammad manzan Allah ne wanda ya tabbatar da wani hadin shi musulmi ne ya gamsu da musulunci a musulunci irayi to a wannan lokaci shi na nabi yake faɗa to wanda ya dace da wannan amsa za a yalwata ƙabar za a haskaka shi za a kansasa shi za a masa wata kafa da ta zuwa masa da ni'imar gidan aljanna sannan kuma za a siffata masa aikinsa a siffar wani kyakkyawan mutum da har zai kasa haƙuri shi da aka binne ya ce kai ko wannan wani irin kyakkyawan mutum ne haka sai ce aini ne aikinka na ƙwarai da karaye kake aka kamanta maka ni don ka ganni abin ya faranta maka saɓanin wanda aka masu tambaya kafiri ko munafiki ya kasa amsa annabi ya ce shi nan take zai ce ha ha la adari wayo wayo ban sani ba annabi ya ce sai a dake shi da wata guduma ta karfe a kunta ta kabarin har sai ta kai ga asusuwan kirjinsa na damar na hagu sun shiga juna sannan kuma a duhunta kabarin sannan a siffata masa aikinsa a siffar wani mummunan mutum mai ɗoyi har shi ya kasa hakuri ce kakku na irin mutum wannan baka da kyan gani kuma ga ɗoyi kake da shi sai ce ni ne aikinka da kai a duniya sannan sai a buɗe masa wata kafa da ta rika zuwa masa da huci da tiriri da hayaƙi na wutar jahannam to kaga duk waɗannan wasu abubuwa ne da wanda yake cikin nasa kabarin a najeriya wani yana togo wani yana ghana a magana cewar sabon zuwa za a hira da shi a ina a gane ko ito eh, rayuwa a aljanna kuma a aljanna yake ko yawwa saboda haka a barsa rayuwa cikin kabari gaibi ne amma irin waɗannan abubuwan da annabi ya faɗa mana a hadisance su ne za ka karɓa ka yi aiki da su allah ya samu dace na'am sai wa wanda suka manne shi eh eh abinda ake magana cewa ba takalmi ne ba a shiga da shi makaranta ba kwata-kwata manzo yana magana kada a taka kabari da takalmi in akwai gurin da za ka bi a cikin makabartar ba tare da ka taka kabari ba ka kasa takalma ka kai tafiya ciki ba mai cewa don mai kai kuma idan ma gurin kabarbaran in akwai irin karangiya da irin su tsidau da in ka cire takalminka za ka fuskanci matsala to za ka iya barin takalminka amma ka kakkauce inda ba za ka taka kabar nan ba za a ce shi kenan saboda an ce kada taka kabari da takalmi kuma ka cire ka tafi kuma kana ɗage-ɗage kana abin nan ka taka tsidau ta shiga ma kafa nan ka taka kaza musamman saboda wasu makabartan ba tsafta irin amma in dai makabarta tsafta ke kuma akwai inda za a bi dan kasa takalmi ka bi inda ba kan kabari ba ba mai cari mutum amma dai ba so ka shi kana tattaka kabari kuma sanye da takalmi shi ne abin da ke kuma shi tattaku ko tattaki ko takalmi ko ba takalmi wannan dab dab din za a rika jin ta eh insha Allah subhana na masu e wanda ya riga ya baje shekaru sun yi shekaru har na ciki ya riga ya zama ƙasa A yi hukuncin nan ba hukuncin kabari ne da shi saboda mai zuwa lokaci ma haƙƙi za a sa wani abu bayan wasu shekaru kamar yadda yanzu makabartan mu take nan za ka tara inda aka karɓi da bin ɗin ya babbaje yana nema ya zama abin so da haka idan aka zo wajen a haƙa aka haƙa ba a tar da kowa ba a tar da kowa ba za a iya sa sabuwar gawa da ba kwa da shekarun da za ka tarar babu mutum illa kamar irin ƙasar saudiya tunda ka ga makabartar garkar tun lokacin annabi muhammad ake binne mutane har yanzu a ciki ana binne inda a ce in aka riga aka binne ba za a sake binne ba da ba binne su da ka kamar irin makama ma lokaci suka tattara kasusuwan da suka rage sai a tattare su guri guda sai a binne su guri guda sai a ci gaba da sa sababbin mutane ba wani matsala a ciki inda ya riga ya zama ya baje ba za ka ci ga kabari ba kuma inda an haƙa ma ba za ka gona ba wannan ba zai ɗauki hukuncin ka ta kabari inda za a ci gaba da mabin da gawo yake ba insha